kokarin da take yi na rage rashin ayyukan yi da zaman kashe wando a tsakanin matasa gwamnatin tarayyar najeriya ta fara horar da matasan najeriya aikin gona kyauta za a fara ba da wannan horo ne ga matasa ɗari uku da hamsin daga jihohi goma na najeriya da suka kammala karatun su na manyan makarantu amma ba su samu ayyukan yi ba gwamnatin tarayyar najeriya tana horar da matasan ne a kwalejin aikin gona ta gwamnatin tarayyar najeriya da ke birnin akure a jihar ondo da yake buɗe bikin horarwar na mako ɗaya a Akure. Shugaban kwalejin aikin gona ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Akure, Dr. Samson Odedina, ya ce ana ba da horo ga matasan a bisa umarnin ministan aikin gona da raya karkara na Najeriya Chief Audu Ogbe. Kana ana baiwa matasan horo ne domin su zama masu dogaro da su. We determine to align ourselves with the government's interest and investment in agriculture, creating job for young people. Dr. Samson Odedina Galadina ya ce mun yi niyyar haɗa ƙarfi da ƙarfe da maradun gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma sanya jari ga aikin gona na gwamnatin tarayyar Najeriya don samar da ayyuka ga matasa. Dr. Odedina ya ƙara da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta babban bankin Najeriya ta umarci bankin aikin gona na Najeriya da ya bayar da taimakon kuɗi da dubaru ga matasan bayan sun kammala karɓar horon. To use agriculture as a vehicle to support everybody in making a living. Dr. Sam Samson Odedina ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya na son ta yi amfani da aikin gona a matsayin wata hanya ta agazawa jama'a don samun abin sawa a baka. Wasu daga cikin waɗanda aka fara baiwa horon Oluwafemi Omilani daga jihar Osun da Fumiloroso Olariwaju daga jihar Ondo sun ce an koya musu yadda za su sarrafa rogo da kiwon kifi. Uh, Matasan da za a koya wa. A tare da horar da su game da ababen da sun ka hada da sarrafa ababen gona kiyon noma daidai sauransu sun fito ne daga jihohin Ekiti, Osun, Kwara, Nasarawa, Oyo, Kogi, Edo, Enugu, Delta da ma jihar Ondo. Bayan wannan horarwa kashi na farko, nan ba da dadewa ba gwamnatin tarayyar Najeriya za ta fara kashi na biyu domin amfanin matasan da suka kammala karatu babu aikin yi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.